Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare yau Laraba 17 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumomin jihar Oyon Najeriya na ci gaba da gudanar da bincike kan fashewar wani abu da ya sanadin mutuwar akalla mutane biyu tare da jikkata wasu. Sannan za mu kawo muku hira da wani ɗan ƙasar Kamaru kan cikar sashen Hausa na murya Amurka shekaru arba'in 45 da kafuwa. bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan yadda kotun kolin najeriya ta yanke hukunci a kararrakin zaben gwamnoni takwas a makon da ya gabata da kuma labaran wasanni daga ghana amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya pakistan ta sanar a yau laraba cewa za ta janye jakadanta a iran sannan za ta dakatar da duk wata hulɗar diflomasiyya da ƙasar a wani mataki na nuna ƙin amincewarta da mummunan harin jirgin sama da dakarun tsaron iran suka gitta iyaka suka kai da daddare babu gaira babu dalili wannan mataki wanda karan farko kenan da islamabad take ɗaukar irinsa na zuwa ne bayan da iran ta ɗau alhakin harin makami mai linzami da jirage mara matuka da mayakanta na musamman na dogarawan juyin juya hali suka kai jiya talata wanda ya lalata sansanoni da ake zargin na mayakan wata kungiyar da ke gaba da iran ce mai suna ja'ish al'adl wadda aka fi sani da rundunar tabbatar da adalci a lardin baluchistan na kan iyaka da kasar ta pakistan pakistan tana da 'yancin mai da martani kan wannan haramtaccen harin laifin wannan harin gaba daya ya rataya a wuyar iran ne a cewar wani mai magana da yawun ministan cikin gida mumtaz zahra baluch a wani gargadi da ya yi cikin wata sanarwa da aka yada ta kafar talabijin na kasar akalla mutum sha takwas ne suka mutu bayan wata fashewar da ta auku a wani kamfanin sarrafa wutar tartsatsi a tsakiyar thailand a yau laraba a cewar wani ma'aikacin kamfanin an gano mutane sha takwas da suka mutu a cewar ma'aikacin yana mai rage kiyasin ashirin da ya yi da farko fashewar ta auku ne da misalin karfe uku na rana kusan da wato kusan garin salaka da ke tsakiyar lardin sufan bori ya wato 'yan sanda sun gaya ma afp cewa hukumomi suna nan suna tantance adadin mamatan an rasa rayuka muna nan muna tantance alkalman waɗanda suka mutu abinda wani kanar ɗin 'yan sanda mai suna firajpur rawangban ya faɗawa afp kenan. Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa sun tarwatsa jirage mara matuka tsakanin 19 zuwa 20 da Rasha ta harba a wani harin cikin dare. Sai dai jami'ai sun shaida cewa tarkacen jiragen da suka tarwatse sun raunata mutane uku a tashar jirgin Odessa da ke kudancin ƙasar. sojojin sun ce kusan duk jirage mara matukan sun kai hari a yankin odessa ne ministan ayyukan cikin gidan ukraine ya ce baraguzan jiragen sun fantsama wani gida inda mutane suke zama kana sun lalata bututun iskar gas harin jirage mara matukan biyu ya biyo bayan wasu hare-haren makamai masu linzami da suka raunata akalla mutum 17 jiya talata a birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar. alkaliman yawan al'ummar china ya fada shekara biyu a jere a bara yayin da alkaliman sabbin haihuwa ya yi ƙasa da kuma mace-macen da aka samu sakamakon annobar covid-19 sa'ad da aka sanya tsauraran matakan kulle da ya haifar da hauhawar koma bayan da tasirinsa yake da girma a fannin tattalin arzikin kasar hukumar ƙididdiga ta kasar ta ce alkaluman yawan al'ummar china ya yi ƙasa daga miliyan biyu da digo takwas ko kuma kaso ɗaya wato abin da yake nufin kaso digo da goma sha biyar zuwa biliyan ɗaya da digo hudu da tara a 2020 2023 a ƙarshe jami'an white house sun ce za su ci gaba da amfani da jiragen ruwan sojojin ruwan amurka domin daƙile duk wani harin huti a kan jiragen dakon kaya a tekun maliya to sai dai amurka ba ta neman yaƙi da ƙungiyar mayakan da ke samun goyon bayan iran da ke yemen mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa a fadar white house john kirby wani saƙon sauti da ya aiki wa manema labarai a jiya talata ya ce washington ba ta yunkurin zafafa tashin hankali tsakaninta da mayakan huti waɗanda suke yaƙi da yemen tsawon shekaru goma kirby ya ce ba ma ƙoƙarin ta da yaƙi kuma ba ma ƙoƙarin faɗaɗa wannan rikicin huti tana da zaɓi har yanzu suna da damar yin abin da ya dace kuma shine su daina kai hare-hare mara tushe. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Gwamnan jihar Oyo Sheyi Makindi ya kai ziyarar gani da ido a yankin Badija da ke Ibadan. inda aka samu fashewar wani abu da ya yi sanadin mutuwar mutane a akalla biyu tare da jikkata wasu da dama da kuma lalata wasu gine-gine gwamnan ya ce jami'an tsaro na ci gaba da gudanar da bincike domin gano waɗanda suke da hannu domin hukunta su daga ibadan ga wakilin hassan umar tambol da ci gaban rahoton Kungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross reshen jihar Oyo ta tabbatar da mutuwar mutane biyu a sakamakon wata fashewa a kan titin Deji Oyelese a cikin birnin Ibadan a jiya da daddare. Wani babban jami'in kungiyar Red Cross a jihar Oyo ya tabbatar da mutuwar mutanen biyu. My name is Ojo Olale, Brand Secretary, Nigeria Cross Society, Oyo State Actually, we cannot... Uh, Mr. Ojo Olaleye, sakataren kungiyar Red Cross na jihar Oyo, ya ce akwai wasu mutane da suka mutu mutu ko da yake ba su san yawan mutanen da suka mutu ba kawo yanzu amma jiya sun zakulo gawar mutum daya. kana yau ma sun tono gawar mutum daya daga cikin buraguzan ginin da na fadi a sakamakon wannan fashewa. Ya ce mutanen da na ji raunuka sun fi mutane goma sha biyar kuma an kai su wata asibitin da ke kusa don a yi musu jinya. Na kara tambayarsa kimanin gidaje nawa suka lalace sakataren ƙungiyar Red Cross cross na jihar oyon ya ce gidaje sama da ashirin da biyar suka lalace a sakamakon wannan fashewa ko sanata mai wakiltar jihar oyo a majalisar dokokin najeriya sirafaddin abewodon ali ya ce bayanan da suke da su har da bayanan gwamnatin jihar oyo ya nuna cewa wannan fashewa tana da nasaba aikace-aikacen harkar ma'adanai bayanan 'yan sanda masu kwance bama mai. ba za su yi cewa ga abin da ya yi sanadin wannan fashewa ba a halin yanzu amma masu harkar ma'adanai suna zaune ne a wannan yankin. Likely to be connected with uh, activities of illegal mining. Daya daga cikin waɗanda lamarin ya shafa ya ce fashewar ta lalata musu su ana sun ji fashewar ga tsawon kilomitoci bakwai zuwa tara. Don haka gwamnati ta yi binciken kwakwa don gano sanadiyar fashewar. Sai dai duk kokarin da ni don jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Oyo ya ci tura. Ana an sanya ɗaruruwan jami'an tsaro waɗanda sun ka killace inda ainihin aka yi fashewar Unguwannin da fashewar ta shafa dai sun hada da Eketunu, Akubo, Bodija, Jami'ar Ibadan, Zango, Makolla, Obasa da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal. Yayin da muke ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan bikin cika sashen Hausa na murya Amurka shekaru 45 da kafuwa. Wakilinmu a Kamaru Bashir Ladan ya tattauna mana da Musa Usaini kakakin attajirin Kamaru Alhaji Baba Dan Fillo wanda ya fara taya sashen Hausa na murya Amurka da murna cika shekaru 45 da kafuwa. To, alhamdulillahi rabbil alamin Malam Bashir Ladan muna murna da wannan tambaya da kuma wato halarto mu da kai cikin wannan murnan cikan BOA nan shekaru 45 shekaru 45 na ilmantarwa na faɗakarwa na wato nishadantarwa na kuma fahimtarwa to kaga muna tsammanin cewa wato wannan aiki ne wanda gama gari ne gaskiya al'amari ne a matsayina na wanda yake wato bibikon wannan channel din wannan rediyo musamman abubuwan da take saboda bada wato labarai ingatattu labarai da babu wato son kai a ciki gaba gadi fahimtar da mutane da kuma wato labarta ma mutane abin da ya kamata su sani cikin nitsuwa domin malam bashir ladan eh, a wannan yanayi na zamani karerai ya yawa da kuma labarun da ba su da kan gado to bisa ga haka ne eh, muke bin wato voa saboda irin kokarin da take yi domin ba mu labarai na gari musamman ma ababe da yawa ma a nan kasanmu wanda suka ɗan sha duhu mukan ji labarun su wato ta hanyar voa saboda ita wannan channel na voa nan tana rike ne da wato 'yan jaridu wanda suke da adalci sanannu masu son ci gaba to ina tsammanin cewa wannan shine eh, abin da zan iya faɗa game da shawara abu ɗaya ne kawai zan bayar kamar shawara a ci gaba da ƙoƙari da jihadi wajen ganin cewa ana ba mutane labaru da suka dace sa'annan Eh, duba da haka ya kamata wato a daɗa tafiyar da abin inda bisa kan nizami kamar da aka saba yi ba tare da an samu tikas ba ko da yake babu wani aikin da yake bayi da kuskure a nan bayan duniya amma sai dai shawarinmu a ci gaba da kokari kada a gaza musa usaini kakakin attajirin kamaru alhaji baba dan filla kenan a hirarsa da bashir ladan kafin mu je ga rahotonmu na musamman kudan shakata da wannan waƙa. Lallai shugaba waka. so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama madalla yanzu kuma sai rahotonmu na musamman kan ra'ayoyin 'yan najeriya a game da hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke a sharo'in zaben gwamnoni takwas a makon da ya gabata hassan umar tambol gare ka Kotun kolin Najeriya ta yanke wa gwamnoni takwas shari'a a rana guda ba tare da sauke gwamna ko ɗaya ba sannan bata ɗora wani sabo ko ɗaya ba. Ko da yake babbar kotun ƙasar ta Najeriya bayanai sun nuna cewa kotun ta taɓa yanke shari'o'i har fiye da hakan a Najeriya. Sai dai wannan shine karo na farko a shari'ar gwamnonin Najeriya da aka yi wa shari'ar gwamnonin Najeriya guda takwas yankan yuka. To ko 'yan Najeriya za su ce a game da wannan shari'un gwamnoni guda takwas da kotun kotun kolin najeriya ta yi wa yankan yuka ga wasu 'yan najeriya mazauna jihar oyo sunana abubakar faya dakin gari daga nan ibada. gaskiya muna ya ba ma kotun koli da ta yanke hukuncin ganan cikin ruwan sanyi aka samu ci gaban shari'un nan aka yanke hukuncin gononi takwas cikin lokaci ɗaya musamman gonan jihar kano da aka ta cece kuce ana son a tauye ma talakawan kano incinsu to kuma allah ya taimake su gonan kano ya zo kotun koli ya tabbatar masa da mulkinsa shine ya ci gona shine zababben gona a jihar Kano an samu zaman lafiya insha Allah mai dorewa a Kano. Kana ganin cewa wannan hukunci da kotun kolin Najeriya ta yanke na gwamnoni takwas a lokaci guda zai mayar da martabar alkalan Najeriya? Da ana ganin kaman kallai kaman suna al'amura dai na son rai na son zuciya a bisa ga shari'un da ake yi suna goya ma gwamnati baya to in dai suna haka insha Allah za su samu da martabar su ta shari'a a Najeriya a idon jama'a. kabiru keci to gaskiya ta yi kokari kuma ta yi duk wadda aka so saboda mu a gabaki ɗaya ba ma najeriya afirka gabaki ɗaya duniya gabaki zaman lafiya muke so dan in babu zaman lafiya babu abin da zai tahi daidai to kotun kolin kuma tabbacin tabbacin ta yi daidai kuma ta kyauta ta yi duk wadda aka yi dan mu talaka mu haka muke so inda ya kamata ta yi gaskiya ta yi gaskiya inda kuma ya kamata talakawa suka bi wurin saboda a samu kwanciyar hankali ta bi yanzu kamar ka kamar gwamnan kano mu mun ji daɗi daɗi ba arewan muke ba amma mun ji daɗi saboda in arewa babu zaman lafiya to duk ma Najeriya gabaki ɗaya babu zaman lafiya saboda haka mu mun ji daɗin da ta yanke wannan hukunci ta ba abba kabir gida gida da mulkin sa kuma ƙarin mahimmancin samun zaman lafiya Kano dan Kano in ta bata zaman lafiya da duk arewan nan wallahi rikicewa za sai dai Allah ya kyauta sunana Abubakar dan gidan gero kotu ta yi daidai ta yi mi da ta yanke hukuncin nan kuma ta tsaya nan yadda da muke ta maha a yi shi gwamnonin nan da a sama ba a canza su ba ba a ce musu sun haɗe ba an ka ce su suka ce guda takwas har dai magana ƙarin gwamnan Kano. An daɗe ana ce ce ku ce a game da gwamnan jihar Kano kuma yanzu gashi Allah ya yarda ta mayan masa da mulkin sa. mi ka ce? To abinda zan ce ga mulkin Kano ga gwamnan Kano shi sai in ce mai alhamdulillah haka mun kaso mu talakawa saboda ba mu so a ce an tumbuke shi ba an yi cin huska yana saman mulki ana dibe mutane na son shi a ce yau ba shi bane wani ne an kawo wani an aza shi an ture shi. Da a ce kai Allah ya kiyaye iyaye an cire shi me kake hasashen zai faru to abin da ke faru tashin hankali a cikin jihar Kano tsakanin 'yan siyasa da kuma talakawan su sunana ana ce min ayo ka kashe falike gwamnatin guda takwas gaskiya cikin shari'a nan da aka yi gaskiya na ji daɗin shi saboda an yi gaskiya da aka gani yanzu aka gana gani kamar dama masu kudi su ne suna cin wannan shari'a nan amma yanzu insha Allah mun ma mun gani yanzu ko su ko su yi gaskiya fi sabi sabilillahi da pdp da apc ko ya samu abin ga shari'a ta gaskiya wallahi mun na wallahi mun ji dadi inda ana ta najeriya na tafiya haka wallahi na sai sai ta jaru insha Allah sai ta jaru wallahi na yi mamaki ta mama gwamna kanu na kowa yana ce yayi laifi yayi komai yayi menene ga shi an bashi yayi daidai wallahi an samu samun gaskiya an samu samun lafiya Allah sai ya alheri Allah sa muna albarka millari wannan ya danne saura masu mara karbi ne suka danne su to kamar me hake nuhi abin abin da nake nufi su ba su cikin mulki an ne su an an shi jalimsu sun yi aka yi musu haka an ba haka ba ya zai yi ma a yi gumna takwas a ce a yara na guda abin da ba taba gani a duniya ba to amma a cikin waɗanda an kai ma shari'a ba gwamna ɗaya da an ka cire dukkan su an mayar musu da mukaman su eh dama ai lokacin ma jami'an da aka yi irin haka da suka yi irin ai ba duka za su yi su yi gaskiya ba akwai wanda sun shira gaskiya su amma ana yi musu ana yi musu rigima na banza amma yan Najeriya da yawa na ganin cewa wannan shari'a da kotun kolin Najeriya ta yi na yanke hukuncin gwamnoni guda takwas a rana ɗaya zai mayar da martabar alƙalan Najeriya da kotuna ga 'yan Najeriya. Ai ya kamata a shirya wayansu a bar wayansu wanda baya da gaskiya a shirya su ba za a yi gaba daya zai zama mutum takwas ina da gaskiya ba ba zai yi mutum takwas gaba daya ina da gaskiya ba. To amma an bincika lauyoyi sun gabatar da kararraki kuma an ga cewa kowane su da wanda ya kara da wanda aka kara duk sun cancanta a bar su da mukaman su ba ganin cewa wannan alƙalan kotun koli sun yi daidai. To Najeriya ana abun daidai ne ba abun abun daidai mana karbi ake dannewa. Yanzu kai baka yaba mu abin da alƙalan Najeriya suka yi ba a game da da wannan shari'a a ni kan ban ga gaskiyan shi ba dan ba ga kokarin su ba ni ban ga kokari ba mutum takwas gaba da ya zama yana da gaskiya ban ga ban ga kokarin shi ba barista Siraju dan baba lawyer ne mai zama kansa a Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo yace kotun kolin ta Najeriya ta yanke hukunci ne a bisa hujjojin da ke gabanta kakan kotun koli sun yanke hukunci ne a bisa cewa kamar Kano da Zamfara da Zamfara suke Kano especially Kano da Plateau suna magana cewa in internal a fiyas ne eh, wato rikicin cikin gida na jam'iyyu cikin gida na jam'iyya ne hmm. don initially ya zama su yi ake kira for election matters amma kuma santa kuma kudu na ɗayan yi wannan abin nan tuka abin da kudu kudu ta yanke ne doka hmm. kuma sun babba da abin da ba ban samu na karanta judgment into the full ba amma one of the abin da suke magana cewa ba aikin kotu ba ne wannan magana rashin mata ne magana ne ta cikin gida kamar ku ba zan kuma ya bambanta da kesin da ya faru a zamfara zamfara yan cikin gida ke faɗa su biyu. barsa wannan shine karo na farko da kotun koli ta yanke hukunci na gwamnoni guda takwas a rana ɗaya ku a matsayin ku na masana shari'a ya kuke kallon wannan hukuncin ko kuma ya kuke kallon wannan hikimar yin hakan. eh da kuma ka san shi judgment da ake faɗi in ana karantawa in ba mutum da ya zauna ya ba ba mutum ji ba ka gane kuma kowanne yana da panel ɗinsa da suke sun a sun sa rana ɗaya da dace suna yake shirin yake shari'a ishirin ma a rana ɗaya bai saba su kuka ba shi ne kuma amma kuma sun ga kuma yana da lokaci da ya kamata a ce an ce har zuwa supreme court ya kashe abin da ya a ce bayan yana da lokaci da ake ajiyewa Sabida haka to kuma bai kamata a ce an samu matsala ya saba ga wannan wannan lokacin daga farko har karshen shi ba ga shi ne ka'idar da kuna ganin cewa wannan eh, hukuncin da kotun koli ta yanke rana ɗaya na gwamnoni takwas menene hikimar yin haka ga ba ai na ga ba suna yi saboda akwai abin da zai faru cewa ganin lokaci na ɗaya zai zama lokacin da timeframe da aka ba su da ya kamata a ce an yanke hukuncin kamar shi electoral matters yana da lokaci ba a so ya wuce kwana 180 hmm. daga farkon shi har ƙarshen shi kwana su nawa kenan zai baka wata shida kenan wato sun yi amfani da iyakar lokaci shi shi yasa suka yanke shari'a gwamnoni takwas a rana daya gwamnanin da aka yanke wa hukuncin da yi sun hada da gwamnan Legas, Kano, Zamfara, Ebonyi, Plateau, Abia, Cross River da kuma jihar Bauchi. Wannan hukunci na kotun kolin Najeriya yi ba shakka ya ɗaukaka daraja da mutuncin alkalai da kotunan Najeriya wanda yasa 'yan Najeriya har yanzu na ci gaba da yabawa alkalan da kuma kotunan Najeriya. Kana hukuncin kotun kolin ta Najeriya ya sanya ya zazzafan siyasar da yake barazana zaman lafiyar wasu jihohin Najeriya musamman jihohin Kano da Plateau inda harkokin siyasa ke ta dumama kafin yanke hukuncin. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mu soma labarin wasannin na yau ne da gasancin kofi na Afirka da yanzu haka ke gudana a kasar Cote Inda abubuwa masu mamaki sun karin bayyana a ainihin gasar. Ranar farko na gasancin kofin na Afirka Ivory Coast mai karban bakuncin gasar ta yi nasara da cibiyu da nema a kan kasar Gini bisau Nigeria da Equatorial Guinea sun kai kundin doki ɗaya da daya sai Masar da Mozambique biyu da biyu kasar ghana ta faɗi da ci biyu da ɗaya a hannun cape sai senegal wacce ta yi kace-kace da kasar gambia ci uku da nema kamaru ɗaya gini ɗaya algeria da angola kau ɗai da ɗai sai burkina faso ɗaya martaniya na nema namibia ɗaya tunisia na nema mali biyu afirka ta kudu na nema faduwan kungiyar black stars ghana hannun cape verde ya jawo damuwa ainihin da labari ya nuna cewar sai da wani mai sha'awan kwallon ya farwa mai koyar da blasters din wasa chris hipton sai da aka yi kamar ana yi aka kwato shi a dalilin haka hukumar kwallon kafar kasar ghana gfa ta bayyana da goyon bayanta ga mai koyar da blasters din wasa coach chris hipton bayan kashin da ghana ta sha hannun cape verde a wasansa na farko a gasar cin kofin na afirka na shekara ta 23 a ivory coast duk da wannan koma baya hukumar tana da imani akan abin da yiftin zai iya yi ya canja matsayin blasters a cikin wani jawabi da kakakin kungiyar henry asante chum ya gabatar hukumar gfe ta jaddada cewar hadari da ya abu tsakanin yiftin da wani mai sha'awan kwallon da an ka bada labari bai yi munin yadda aka bada labarin ba har yau dai akan black stars din ghana mai koyar da kasan masar wasa kocin rivik victoria ya bayyana sha'awansa ga kwararren dan wasan ghana muhammad kudus amma ya hakkake da ferus sun shirya su fuskanci kungiyar mai kwararrun 'yan wasa ba kwararre ɗaya ba kudus dan wasan west ham united bai yi wa ghana wasa a wasan ta na farko da cape verde ba a ranar lahadi sai dai zai taka leda a ainihin karawar da za a yi da masar ba muna shiri don kudus kadai ba ne ina fata ya yi wannan wasa saboda dan wasan kwarai ne ina sha'awan ganin kwararrun yan wasa na baje kolin su a wannan gasa sai dai hankalinmu mu ba akan shi kadai yake ba ganin cewa black stars na da tarin kwararrun yan wasa in ji victoria shi kuma mai koyar da afirka ta kudu wasa ko mankuba makwiti ya zargi wasu 'yan wasan turai da ke cikin kungiyar wasan ghana da rashin nuna kwazo a kashin da sun kasha hannun kebe da a gasar cin kofin afirka na shekara ta 2019 23 makwaiti wadda shine mai koyar da mamlode sundown wasa ya ce ya yi imani kurakuran 'yan wasan baya ba na mai tsaron gida richard fori kadai ba ne ya na ce cewar wasu 'yan wasan sun ki su yi aiki a wasan yadda ake bukata saboda suna ganin kansu masu fifiko a kan abokan wasan nasu da wannan muka iso karshen labaran wasannin rajwan allah muktar abbas sashen gausa na muryar amurka accra ghana rana. A gaida Ridwan Abbas, kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. Lalle haƙiƙa. shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa. Hmm, shekaru 45? Eh shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. Kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu. domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa. Da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. mu. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaicen Pakistan ta sanar a yau laraba cewa za ta janye jakadanta a Iran sannan za ta dakatar da duk wata hulɗar diflomasiyya da ƙasar a wani mataki na nuna ƙin amincewarta da mummunan harin jirgin sama da dakarun tsaron Iran suka gitta iyaka suka kai da daddare babu gaira babu dalili. akalla mutum sha takwas ne suka mutu bayan wata fashewa da ta auku a wani kamfanin sarrafa wutar tartsatsi a tsakiyar thailand a yau laraba a cewar wani ma'aikacin kamfanin an gano mutane sha takwas da suka mutu a cewar ma'aikacin yana mai rage kiyasin ashirin da ya yi da farko fashewar ta auku ne da misalin karfe uku na rana kusa da garin salaka da ke tsakiyar lardin sufan buri 'yan sanda sun gaya ma afp cewa hukumomi suna nan suna tantance adadin mamatan Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa sun tarwatsa jirage mara matuƙa tsakanin 19 da 20 da Rasha ta harba a wani hari cikin cikin dare sai dai jami'ai sun shaida cewa tarkacen jiragen da suka tarwatse sun raunata mutane uku a tashar jirgin odessa da ke kudancin kasar sojojin sun ce kusan duk jirage mara matukan sun kai hari yankin odessa ne ministan ayyukan cikin gidan ukraine ya ce baraguzan jiragen sun fantsama wani gini inda mutane suke zama kana sun lalata bututun iskar gas alkaliman yawan al'ummar china ya fada shekaru biyu a jere a bara yayin da alkaliman sabbin haihuwa ya yi ƙasa da kuma mace-macen da aka samu sakamakon annobar covid-19 sa'ad da aka sanya tsauraran matakan kullen da ya haifar da hauhawar koma bayan da tasirin sa yake da girma a fannin tattalin arzikin kasar hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta ce alkaliman yawan al'ummar china ya yi ƙasa daga miliyan 2.8 ko kuma kashi 15 zuwa biliyan 1.5 409 a 2023 jami'an white house sun ce za su ci gaba da amfani da jiragen ruwan sojin ruwan amurka domin dakile duk wani harin huti akan jiragen dakon kaya a tekun maliya to sai dai amurka ba ta neman yaƙi da ƙungiyar mayakan da ke samun goyon bayan iran da ke yemen mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa a fadar white house john kirby a wani sakon sauti da ya aiki wa manema labarai a jiya talata ya ce washington ba ta yunkurin zafafa tashin hankali tsakaninta da mayakan huti masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goban allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ma'azu da ta karanto labarai da julia leathers gresham da ta taimaka ta hada sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu jumbe hamza ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya